Imputé aux factions fidèles à Téhéran. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16-21-25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna samu mu a gidajen rediyo ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niya FM da ke birnin kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana ana iya kama mu a alfa rediyo a birnin kumasi masu sauraron mu haruna mamman bako ne ya bullo muku a shirinmu na musamman wanda yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar nijar tare taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a cikin shirin da za mu gabatar muku za ku ji cewa a yayin da yan bindiga ke ci gaba da garkuwa da ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya na yawuri da kuma na islamiyya ta gina gwamnatin najeriya ta ce ba za ta tattauna da yan bindigar ba masana harkokin tsaro sun bayyana hanyoyin da za su zama mafita a irin wannan yanayin. A jamhuriyar Nijar hukumomin kiwon lafiya na yankunan maraɗin da magaram na nazarin hanyoyin da za su bi domin kawo ƙarshen damuwa ga kananan yara a yankunan su. Idan muka sake lekawa a tarayyar Najeriya za a shi cewa gwamnatin jihar Adamawa ta aiwatar da waɗansu sauye-sauye na waɗansu kwamishinonin jihar domin sake farfaɗo da ƙananan hukumomin jihar. Muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar amma duka wannan nan zai zo muku bayan na maida ku a Washington DC domin sauraron labarun duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin kasar Habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankinta na Tigray yayin da jam'iyyar da ke mulkin yankin a baya da dakaranta suka shiga makela babban birnin Tigray abinda da ya sa mazaunan yankin suka yi ta farin ciki. Gwamnatin Habasha ta yi sanarwar ne a kafar yada labarai mallakar kasar a daren jiya Litinin. Tana mai cewa tsagaita wutar za ta fara aiki ba tare da bata lokaci ba. Wannan na zuwa ne bayan kusan wata takwas ana fada a yankin. Wani ɗan jaridar muryar Amurka a birnin na Makele ya faɗi cewa ba su ga sojan gwamnati ko guda ɗaya ba a birnin tun daga ranar Lahadi. Dakaran 'yan tawaye daga jam'iyyar TPLF da suka yi mulkin yankin a baya sun sanar ta rediyon jam'iyyar cewa dakaransa sun shiga makele rahotanni sun kuma bayyana cewa mazaunan yankin sun yi ta murna akan tituna. Hukumomin kasar Congo sun hana tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu a birnin Beni daga jiya Litinin bayan da aka samu wasu hare-haren bom guda biyu a birnin da ke gabashin kasar. Wani dan harin kunar baƙin wake ne ya tada nakiyoyin da ya yi ɗamara da su a wata maraba hanya a Beni ranar Lahadi a ranar kuma aka samu wata fashewar bom ɗin a wata majami'ar katolika a cewar hukumomi babu farar hular da ya rasa ransa sanadiyar hare-haren bom ɗin amma gwamnati ta rufe manyan wuraren tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu ta kuma sanya matakan takaita tarukan jama'a don hana aukuwa ƙarin hare-haren An gano cewa dan kunar bakin waken dan kasar Uganda ne, mamban kungiyar 'yan tawayen da ake kira ADF a takaice. A cewar mai magana da yawon rundunar sojan Congo, Lieutenant Anthony Mwalushai Harin kunar bakin waken shine na farko irinsa a birnin Beni. Hukumomi da ke nuna damuwa sun lura cewa daɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan tawayen ta ADF ta yi mubaya'a da ƙungiyar IS a shekarun da suka wuce. Batun Iran shine ya mamaye ganawar da aka yi a fadar White House a jiya Litinin tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Isra'ila. Biden ya faɗa wa shugaban Isra'ila mai barin gado Reuven Rivlin cewa Iran ba za ta taɓa samun makaman nukiliya ba a lokacin mulkinsa. Biden ya yi wannan kalaman ne kwana ɗaya bayan da ya ba da umarnin a kai hari ta sama akan abin da sojojin Amurka suka bayyana a matsayin wuraren aiki da ajiyar makaman mayakan da ke samun goyon bayan Iran a Siriya da Iraki. Hare-haren sun faru ne a daidai lokacin da ake zaman shawarwari a Austria tsakanin Iran da manyan kasashen duniya shida ciki har da Amurka don ƙoƙarin farfado da yarjejeniyar takaita shirin makaman nukiliyar Iran ɗin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin roka da aka kai jiya Litinin ya auna dakaran Amurka. 'Yan sa'o'i bayan da sojojin Amurka suka ce sun kai hari kan wasu wurare uku a kusa da iyakar Siriya da Iraki, inda mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka yi amfani da su don kai wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki akan gine-gine da jami'an Amurka. Colonel Wayne Maroto na Amurka mai magana da yawon dakarun ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da NIS ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa da misalin karfe 7 da minti 44 agogon GMT aka kai wa dakaran Amurka a Siriya hare-haren roka da yawa. Babu dai wanda ya jakkata kuma ana nazari akan barnar da aka samu. A cikin dare, Amurka ta kai hari kan wani wurin ajiyar makamai da wani gini da mayaka kamar Katayeb Hezbollah da Katayeb Sayyid al-Shuhuda suka taɓa yin amfani da shi a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Pentagon John Kirby. Biyu daga cikin wuraren da aka kai harin na a cikin Siriya ne sai kuma wani wuri ɗaya a cikin Iraki. Amurka ta karfafa matakin gargadinta ga matafiya zuwa wasu kasashen Afirka da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a jiya litinin yayin da ƙasar Portugal, Spain da Hong Kong suka sanar da sanya sabbin matakan hana matafiya daga Birtaniya zuwa su a daidai lokacin da ƙasashe ke gwagwarmaya shawo kan yaduwar nau'in cutar coronavirus na Delta wanda aka fara ganowa a India. A jiya kasar Hong Kong ta sanar da cewa za ta hana dukkan jiragen saman fasinjoji daga Birtaniya zuwa kasar daga jiya Litinin yayin da birtaniya ta bayyana cewa kusan kashi 95 na waɗanda suka kamu da COVID-19 a kasar nau'in Delta ne. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins, Birtaniya ta samu sabbin kamun cutar mutum sama da dubu goma sha hudu a shekaran jiya kadai. A kwanan nan kasar ta sassauta wasu daga cikin matakan kariyar cutar yayin da kashi 48 na al'ummar kasar aka yi masa rigakafi. labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Idan muka dawo a nan garin birnin Kwanni za ku ji cewa a jerin rahoton da muke ɗauke da su a tarayyar Najeriya duba da yadda har yanzu ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya na Yawuri da kuma na Islamiyyar Tegina da ke hannun 'yan bindiga da suke garkuwa da su a yanzu haka wannan al'amarin na ci gaba da tayar da hankali a Najeriya. To ko menene abin yi a irin wannan al'amarin lamarin tambar kenan da wakilin muryar amurka abuja birnin tarayya hassan mai kaina ya yi wa masanin tsaro dr kabiru adamu ga kuma abin da yake cewa Wato a irin wannan yanayi inda an riga an kame wa'annan yaran kuma ita gwamnati da jami'anta sun riga sun nuna matsayinsu na cewa ba za su tattauna da wayannan ba gashi kuma suna amfani da karfi to a tsari na tattara bayanai da tantance shi wato abinda ake kira intelligence a da ake yi a wannan yanayi shine a bude kafa wanda za a bayar da dama na mafita ga bangarorin biyu duka ma'ana abin da ke da muhimmanci a nan shine rayukan yaran nan uh, abu na biyu shine mataki wadda za a ɗauka wanda zai hana su wayannan yan bindiga ci gaba da abin da suke yi to a wannan yanayin ne ake bude kafa da dama don a samu a dan tattauna a samu dai mafita ma'ana a samu a sake yaran nan sannan su ɗayan ɓangaren su ma dai a dan ba su dama wannan daman zai kasance a ƙarshen doka ma'ana rayukansu za su yi ma zaɓi a wannan karon kuma idan suka yi zaɓi rayukan nasu abin da zai biyo baya kuma yana iya kasancewa hukunta su ko wani abu na daban amma dai a takaice dai an samu an kubutar da yaran nan ba tare da an musu wani lahani ba to lalle da wannan irin wannan tsarin shi ya kamata a sa gaba kuma a yi amfani da hanyoyi na bincike na cikin ƙasa na bayar da wannan misali suna da 'yan uwa wane ne wannan 'yan wannan su ya gabatar da su gaba don su tunkari su wato su 'yan bindigan kenan da kuma dai hanyoyi daban na matsa musu da kuma bayar da dama na a tabbatar da cewa an cimma burin da ake son an cimma. To daga Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda asusun da ke kula da yara kankana na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya shirya wani taro a birnin Maradi domin nazarin hanyoyin da za a bi na ganin an kawo ƙarshen tamuwa da ke haddabar yara ƙanana a yankunan Maradi da Damagaram. Wannan taron ya tattara hukumomin kiwon lafiya da sarakunan gargajiya na yankunan biyu kamar da za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Tamar Abari daga Damagaram. haduwar an yi ta ne tsakanin hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran da ta jihar maradi a jagorancin asusun kananan yara wato unicef kan yadda za a taimaka don inganta abincin yara dr ado muhammad idi mai kula da cimakar yara a ofishin ministan kiwon lafiya na ƙasa ya faɗi makasudin wannan taro nasu da aka yi wani bincike an ga kishi arba'in da biyar cikin 100 sun kamu da wannan tamuwa. kamar waɗanda ake rikewa kireni su sun kai kishi goma sha biyu cikin ɗari yan shekara biyar abin da ya ƙasa inda ta yi kamari ko ina ne za a cewa amma musamman nan wajen jihar maradi da jihar da magaran da wajen tawa da abin ya yi kamari da tilabiri. Sarakan gargajiya iyayen al'umma gudunmuwarsu na da muhimmanci kamar yadda taron ya bukata. Mai martaba sarkin kwarnaka kure jaku ya ce za su bada goyon bayansu abin da za mu yi gargadi mu ba da gargadi shi gargadi shi ke sa a samu damar sake tabi'u basu duk matsalar tana nan ga wa'ansu tabi'u da mata har da mamzan su ke kumshe da su yaro bai kai wata shi da sai a ce a a yaye shi da a yi mishi kane a a eh, Allah ke ba da kuma Allah ya inganta ya tsara komi ya kamata mu bi wannan hanyoyin da ya ba mu eh, maza su bar matansu su ba ɗiyansu nono wanga nono na zamani cikin gwangwani ko cikin abin gashi ana so shi amma bai kai nonon da Allah ya ba mace ba. Sakaci na wasu iyaye mata da ɗabi'u ko al'adu su ne umul aba'is sun haddasa ma yaran matsaloli musamman ma na tamuwa. Dr. Ado ya bayyana burinsu. Gurin da ke aka gaba shine kamar lokacin da za a ba yaro abinci na harin dai ya zama ko da an shi kai tun yana cikin cikin mamashi a ɗora kula da mamashi ana wasa da mataka bata mutarai mhm. na biyu in an haife shi kahin a saukar ga gado na haihuwa na matante a ce an aza shi bisa gaban mamashi an sa shi ga nono eh kuma in ma nono ya zo wannan da kashi na farin da ake cewa da kashi da muke cewa colostrum mai kularkin kamar masara haka to ka azubda shi a ba yaro don shi ne allura farko wanda yaro zai samu shi ne kuma zai kare shi kan duk wasu cututtuka da zai iya kama shi da yarda Allah mahimmancin ga yaro na farin da in ya samu wannan ban tsantsa in dai har yaro ya samu wannan yana bunƙasa da ƙarfin shi ba kuma yawan cuce-cuce eh, kuma in ya girma babu wannan kawar a ce yanzu kaga muna ganin yara ga sunan tukul-tukul obesity kiba da wata wuce kima ko kuma a ce diabetes wannan ciwon sukari to in dai yaro ya samu wannan abubuwa insha Allahu yana keɓewa da wannan matsala. Tamar Abari, muryar Amurka daga na magara a jamhuriyar Nijar. a hali yanzu za mu sake koma najeriya inda gwamnatin jihar adamawa ta yi waɗansu sauye-sauye ga waɗansu kwamishinonin jihar da za su ba da damar sake farfado da ƙananan hukumi 21 na jihar an gudanar da waɗannan sauye-sauyen ne albarkacin bikin cikon shekaru biyu da gwamnatin ta yi akan kargar mulki kamar da za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na salisu muhammad garba daga jihar ta adamawa A yayin da gwamnatin jihar Adamawa take bikin cika shekara biyu akan karagan mulki, gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintiri ya fidda wannan sanarwar na yin wasu 'yan kware-kwaren sauye-sauye wa kwamishinoninsa da suke gudanar da aiki tare a jihar Adamawan. Nan take kwamishinonin kuwa suka riga suka kama aiki tare da alkawari da kuma nuni cewar za su yi aiki domin su ga sun kai jihar Adamawa gaba. To ko menene ma yasa gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintiri ya yi wannan 'yan kware-kwaren sauye-sauyen? Tambayar kenan da na yi wa Mr. Solomon Kumangar wanda ke zama mai magana da yawun gwamnan jihar Adamawa shi kuwa ya tabbatar da cewa wannan sauye-sauyen an yi shi ne saboda a kai jihar Adamawa ga tudun na tsira. To ala hakika lado wannan sauye-sauye ya zama dole ne a gwamnati a kasan ba siyasa ke ba tun da shi mai girma ya fara irin ayyuka da ya shimfiɗa a gwamnati ta gano cewa dole ta sake matsakaimi na tabbatar da cewa alkawuran da aka ɗauka an yi wa jama'a a samu an cika su wannan kuma soye-soyen na wanda aka yi wa kwamishinoni ba zai rasa nasaba da sun cin gaba na mutanen adamawa an samu an cika su ba. Shi ma a nashi bangaren ɗaya daga cikin kwamishinonin da aka riga aka sauya musu ma'aikatar wato honorable yaya jimijin yawa wadda a can baya shine kwamishinan da ke kula da filaye da safiyo na jihar Adamawa wadda aka sauya mishi guri ya koma kwamishinan ƙananan hukumomi da ci gaban masarautun gargajiya a jihar ya koyi jawabi a yayin da ya fara shiga cikin wannan ofishin tare da alkawarin cewar ayyukan da ke gabansu za su yi kokari su ga sun aiwatar. Bukatar mu shine tabbatar da cewa wayannan alkawura da gwamnati ta yi ya tabbata a ƙasa babban abun da zan ce shine dole mu gode wa Allah a matsayin mu na injimeta da kuma yan jihar Adamawa saboda samun mai girma gwamna a matsayin shugaba. Za ka ga cewa a ma'aikatan da aka turo batun cewa mutum matsayinsa na ma'aikaci bai samu haƙƙinsa ba bai taso. To ko ta yaya waɗannan sauye-sauyen zai kai ga al'umman jihar Adamawa gaba? Hakan ta sanya na tuttubi ɗaya daga cikin dattawa na jihar Adamawan wato Alhaji Musa Zaid Abba jimi rungume ta shi kuwa cewa ya yi da halamu dai waɗannan 'yan sauye-sauyen za a yi kokari a ga sun kai ga jihar adamawa ga tudun na tsira. Kwamishina muna masa fatan alkhairi muna taya shi da addu'a kuma ubangiji Allah ya taimaka Allah kuma ya sa alkhairi a cikin wannan ofis nashi kuma sai ya mai da hankali game da ayyukokinsa da aka sa a gaba na demokaradiyya tun daga abubuwan da mai girma gwamna ya ɗauko shi ma dole su tsaya su taimaka masa shi kwamishina ya mai da hankali ya san an yi mishi ya taimakawa duk wanda ya kamata ayyuka ya rike shi hannu biyu kuma muna fatan kan mu haɗa kai shine babban abun da yake gaban mu Abun jira a gani dai shine Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa waɗannan sauye-sauyen da gwamnan jihar yayi a jihar ya haifar da mai ido domin ga kai jihar Adamawa ga tubalin Nasira Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya da masu sauraron mu kar a shafa waɗannan shirye-shirye na zo muku ne daga nan birnin kwanin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a halin yanzu ga Mahmudu Ibrahim Kwari dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka faɗa a cikin. Masu assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Mun zo ne domin ka taimaka muna abin muna haƙƙin gana mu saboda mu samu cigaba saboda talakawa da muke wakilta domin mu tabbatar abubuwan da ya kamata mu yi masu mu yi masu wanda ke ana cikin wani yanayi. Kuɗin mu ana biyan wasu lawan mu mun yanke shi daga yau. In kuma aka ci gaba. Ya daɗe mu ciyamobi da muka ɗin wasu lokuta abu ne in ya nemi karhinka sai mu hakuri. magana na gaskiya ina faɗi tun lokacin ina ciyaman har yanzu da nake kwamishinan ina faɗi a cikin zuciyana amma yau zan fito in faɗi a fili babu adalci. Eh lalle korafin da suka yi a rubuce ko a baki duk ɗaya ne yana kan tsari amma lalle su ƙara rubuta su koma majalisa. An sarare wasu daga cikin kansiloli 129 kenan waɗanda suka fito daga ƙananan hukumomi goma sha biyu cikin ƙananan hukumi 25 na jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya suke korafi akan abin da ya shafi sarrafa kudaden da suke samu daga lalitar tarayya a can Abuja. Kuma wannan shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai mai da hankali a kai a dakace mu. Harkar ba ya daga ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara. kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba ke zama a cikin madalla masu yare a shekara ta dubu biyu da biyu ne zamanin gwamna marigayi injiniya abdulkadir kure a jihar neja shugabannin kananan hukumomin jihar ashirin da biyar tare da kansilolinsu suka amince da wani asusun hadaka da ake zuba kasan kudadensu na asusun tarayya kana daga bisani a raba kudaden tsakaninsu hikimar ita ce tallafar juna wato kananan hukumomi masu karfin tattalin arziki su karfafi raunanan cikinsu saboda raunanan na fama da kamfar kuɗi kuma ga tarin bukatu musamman sha'anin albashin ma'aikata bayanai daga jihar taneja sun nuna kananan hukumomin agwara da bargu da kwantagora da magama da mariga da mashegu da munya da rafi da rijau da silaja da tafa da kuma wushishi su ne suka fi karfin aljihu amma ma'aikatan su daidai gwargwado da dai ƙananan hukumomin labun da lafai da kata da bidda da makwa da shiroro da cancaga da gurara da agaye da bako da faiko da kutigi da kuma boso su ne matalautan ƙananan hukumomi ga kuma tarin ma'aikata kuma suke cin gajiyar wancan tsari na asusun haɗaka sai dai shekaru kusan ashirin ana gudanar da wannan tsari wadda tun a wancan lokaci majalisar dokokin jihar ta neja ta yi wa doka yanzu kansiloli 129 da suka fito daga waɗancan ƙananan hukumomi goma sha biyu masu ƙarfin tattalin arziki sun ja daga tare da muradin cewa lalle ilalla a rusa wancan tsari na haɗaka. honorable jafar dan umma shine ya jagoranci waɗannan kansiloli su 129 zuwa ofishin kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar ta mun zo ne domin ka taimaka muna abin muna haƙƙin gana mu saboda mu samu ci gaba saboda talakawa da muke wakil wakilta domin mu tabbatar abubuwan da ya kamata mu masu mu masu wanda ke ana cikin wani yanayi ka tsaya muna mu kai ma shi ma mai girma gauna kuma muna son mu kai copy to House Assembly kuma duk abin da muka yi shi a rubuce a cikin wannan kwafi inda takardun da muka zo da shi da yaddan mu dukkan mu kansiloli 129 na lakal gamman goma sha biyu. shi ma honorable abbas hamza da ke zaman shugaban kansiloli na karamar hukumar silaja ya tofa albarkacin bakinsa muna respectin shi mai girma kwamishina amma mun so yadda muka zo yau za mu dunguma akan protest ne because akan hakkin muke wannan abubuwa bayan da za a ɗiban kuɗaɗen mu ana biyan wasu bayan ana biyan wasu ya zamto akan cewa ayyuka da alƙawarin da muka mutane mu mai musu ba so bayan da za a ce muna da kuɗaɗe mun sa abubuwan da yake zuwa ya albashi za a cire statute deduction wannan ba mu ce ba mai yarda da shi ba saboda doka ya tarar da wannan su kuɗaɗe duka a wanda ya zama to statutory ne a cire amma magana da kuɗin mu ana biyan wasu lawan gamu mun mun yanke shi daga yau in kuma aka ci gaba akwai hanyoyi da yawa da muka tsara mu kanmu wanda za mu fita titi za mu sanar mu duniya za mu duk abin da ya kamata ko da a ce mu ba mu ji daɗin shi mu za zo daga ba su ji daɗin shi ga alama dai wannan yunkuri na kansiloli ya samu goyon bayan shugabannin waɗannan ƙananan hukumomi goma sha biyu domin kuwa shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi tana Najeriya reshen jihar Neja, Honorable Abubakar Lalalo na cewa. Mun zargi kwamishina a abubuwa da dama amma daga karshe muka fahimci wallahi ba haka yake ba. Amma saura da me a wannan lokacin duk lokacin da aka tashi gudanarwa sai a diba a ga cewa ma'aikata za su wahala to yau dai gashi kun zo da bayani kuma za mu dawo mu yi zama na musamman na warware wani al'amarin wanda yake idan abin da ya zo ma kowa ne ya je ya yi zama da shi idan ya ga ya iya biyan albashi ya biya inda ya iya ba ya saura ya gari shi kazalika shugaban karamar hukumar wushishi guda cikin waɗancan ƙananan hukumomi masu ƙarfin tattalin arziki shi ma ya tofa albarkacin bakinsa taro irin wanga ya wanke mu ciyamomi ya wanke leaders honorable commissioner ya baza ta a tebur amma ina so in tabbatar muku da wani magana guda daya wallahi tallahi na rantse da Allah da position din da kuka dauka ya daɗe mu mubi da muka dauki position din nan wasu lokuta abu ne in ya nemi karhinka sai mu hakuri. To nan gaba a cikin shirin za mu ji martanin kwamishinan kananan hukumi na jihar Neja da kuma abinda da masana dokoki da shari'a ke faɗi akan wannan batu. A dakace mu duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka madalla barista Abdulmalik Sarkin Daji shine kwamishinan ƙananan hukumi da sha'anin masarautu na jihar Naija kuma shine waɗancan kansiloli su 129 suka gabatarwa da takardar korafi. Magana na gaskiya ina faɗi tun lokacin ina ciyaman har yanzu da nake kwamishinan ina faɗi a cikin zuciyana amma yau zan fito in faɗi a fili babu adalci local government A tana da ma'aikata dubu hudu local government b tana da ma'aikata dubu daya na san local government dina allocation ina da ke zuwa mani daga abuja kilan bai kai miliyan ɗari ba sannan in ɗauki ma'aikata da albashi na zai zama miliyan 150 shi ko wannan local government din ma'aikatan shi kilan su gaba ɗaya bai wuce miliyan talatin ba amma kuma allocation din shi daga fat ya yi miliyan 150 to dangane da wannan batu abokin aiki mustapha nasir batsari ya tattauna da barista md shehu kagara wani masanin dokoki da shari'a a jihar ta Niger. Tsarin doka ba wanda isa ga laifin sun dauki wannan mataki. a yanzu dama can sai da suka yadda aka yi yanzu sun ce ba su yadda ba majalisar tarayya dai bata sa wani doka ba amma tunda wannan tsari ne wanda muke ce mashi domestic law Mm. wanda na State House of Assembly mm. eh, akwai wannan din a kasa. To amma kuma ko da yaushe in mutum ya amince an yi abu ya zo kuma ya ga akwai cutarwa ya ce bai daba to za a sake komawa tamkar yadda dokan ta ce a farko haka za a bi ta. Kenan yanzu kafin a warware wannan abin sai an koma majalisar jiha kenan. To ya lele ya dace dole a koma ai akwai wakilan kowane ƙananan hukumomi wato dan majalisa da ke tutan kowane ƙaramar hukuma. Eh, lalle korafin da suka yi a rubuce ko a baki duk ɗaya ne yana kan tsari amma lalle su ƙara rubuta su koma majalisa a sake bin ba a san wani al'amari su ce yanzu sun hango akwai cutarwa ai wannan shine muke ce ma dynamic nature of law hmm. abin da ya zama doka ne yau gobe kana ya canza ba doka bane ba barista md shehu kagara kenan kuma da haka shirin yan kasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan allah ya kai mu da faɗawa za da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasir Batsayi, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutanenta. kosassu ba abu kiraraita da rashin aiki daga labaita. daga shirin 'yan ƙasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari sai sharhin jaridun jamhuriyar nijar tare da suleiman mune barma za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar miya info wacce ta rawaito cewa shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya bayyana shirin kai ziyara nan gaba kaɗan a jihar Difa, yankin da ke fama da matsalar durkushewar tattalin arziki sakamakon hare-haren da Boko Haram ta kaddamar yau shekaru akalla shida. Jaridar ta ce a yayin ganawarsa da jakadun kasashen waje ne shugaban ya ba da wannan sanarwa da ke zuwa a wani lokacin da gwamnatin kasar ta fara mai da 'yan gudun hijira garuruwan su na asali. saboda haka ne ya buƙaci gudunmuwar waɗannan jami'an diplomasiya wajen ganin an cimma gurin da aka sa gaba jaridar niger enter ebdo na cewa jami'an tsaron niger sun fara samun nasarori ba ƙaƙƙautawa a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda daga tilaberi zuwa difa dakarun gwamnati na ci gaba da fatattakar 'yan bindiga ba ji ba gani a 'yan kwanakin nan sakamakon samun wadatattun kayan yaƙi masu inganci jaridar ta ce batun tsaro na daga cikin alkawalan da shugaba muhammad bazum ya wa jama'ar wannan ƙasa lokacin da yake yakin neman zaɓe jaridar lakcalite ta ce ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun sanyo kamfanin dillancin ruwan sha a gaba sakamakon rashin gamsuwa da ayyukan kamfanin mai hannun jarin wasu 'yan ƙasar waje jaridar ta ce a wata sanarwar da ta fidda kungiyar mpcr ta yi tur da yadda har yanzu kamfanin sem ya kasa samar da tsabtatattun ruwan sha a wadace shekaru 20 bayan kulla yarjejeniya a tsakaninsa da gwamnatin Nijar. Saboda haka kungiyar ta yi kira ga hukumomi su yi wa kamfanin bita kafin a sake sabunta wannan yarjejeniya da ke gab da karewa. Jaridar Kanar Amfiri na cewa kamfanin zinare na ƙasa SML ya faɗa mugun hannu inda wasu tsirarin mutane ke watanda da dukiyar kamfanin a wani lokacin da farashin karfen zinaren Nijar ke ƙara hauhawa a kasuwannin duniya. Laifin da wasu ke ɗora alhakinsa a wuyan wani ɗan ƙasar Zimbabwe wanda tun daga ranar da ya karɓi ragama abubuwa ke gudana cikin hazo. Lamarin da tuni ya fara shafar yanayin rayuwar ma'aikatan wannan kamfani in ji jaridar. Mu karkare da jaridar Le wacce ta ruwaito labarin rasuwar wasu ɗalibai a yayin gudun tseren da aka shirya a albarkacin jarabawar shiga aikin polis ɗin da aka gudanar a tsakiyar watan da muke ciki. Jere ta ce ko da yake kawo yanzu ba a fitar da rahoton bincike akan wannan al'amari ba wasu ɗaliban na alakanta faruwar abin da tsawaita layin tsallake siraɗi daga kilomita shida zuwa kilomita takwas. jerin ta ce wannan al'amari ya sa jama'a tunawa da abubuwan da suka faru a yayin gudanar da jarabawar shiga aikin duwan ko kwastam a shekarar 2019 inda ɗalibai akalla goma suka rasu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman ku ke ce da ku a kasance lafiya daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Masalam.